من عمل صالحا فلنفسه ومن اساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد wanda ya aiki na kwarai to amfanin aikinsa gare shi zai koma saboda aikin wani na kwarai baya amfanar Allah da komai wanda ya mummuna aiki to cutar aikin a kansa za ta koma domin saɓon wani daga cikin halittar Allah ba ya cutar da shi, kuma da sannu zai saka ma kowa da abin da ya kamace shi, kuma Ubangijinka ya kai wannan manzo ba mai zaluntar bayansa ba ne, ba zai rage musu lada ba, kuma ba zai ƙara musu zunubi ba.